da yake gabatar da rahoton zangon farko mai kunshar watanni ukun farkon wannan shekara a gaban kwamitin tsaro na jihar Kaduna. Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar Kaduna Malam Samun Aruwan ya ce adadin mutanen da aka kashe a watanni ukun farkon wannan shekarar sun haura waɗanda aka kashe a irin waɗannan watanni na bara. kwata na farko a akalla a jihar kaduna an kashe mutum ɗari uku da sittin kuma an yi garkuwa da mutum dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da tara kuma akwai mutane wanda aka ji masu rauni ɗari biyu da hamsin da takwas har wayo kuma mun samu fyaɗe wanda aka yi yayin hare-hare guda goma sannan kuma sace-sacen dabbobi an sace dubu uku da ɗari biyu da hamsin da ɗaya gaskiyan bayani daga bayanai wanda muka gani da abin da muka haɗa wannan abin ya ta'azzara bayyana ta'azzarar matsalar tsaro a jihar kaduna daga bakin gwamnati dai ya sa masana harkokin tsaro irin su manjo ya hashin ya nuna damuwa duk inda hukumomi za su fito da kansu su ce abubuwa ta bangaren tsaro maimakon a ce an samu sauki sai kara ta'azzara suke yi yana nuni da cewa abin yana nema ya fi karfin gwamnatin ne kuma koyaushe gwamnatin tarayya sai ta rika nuna jama'a da duniya baki ɗaya cewa tana iyaka kokarinta to zai yiwu tana yin iyaka kokarinta amma babu sakamakon da za a iya cewa shine gamsashe domin kamata a ce abin nan ya ragu amma da kanta hukuma tana faɗin yana karuwa gaskiya fi sabilillahi ya kamata shugaban ƙasa da kuma sauran wanda suke da ruwa da tsaki akan al'amuran tsaro na ƙasa su su zage dantse su tabbatar da cewa an kawo ƙarshen irin wannan abun ba ma wai a rage shi ba kadai domin duk wanda ya ji irin wannan bayani daga hukuma zai san cewa to gaskiya abin yana kamar neman ya kwace ne gaba ɗaya ma irin jami'an tsaron da ake ɗaura alhakin su je su yi wannan aiki kamar da ƙarfi da yaji ne suke amma ba wai dan akwai wadatan ma'aikata ko kayan aikin da ya kamata a fuskanci wannan aiki ba. Gabatar da wannan rahoton tsaro dai ya zo ne a daidai lokacin da mahukunta ke sanar da cafke wasu waɗanda ake zargi da hannu wajen sace ɗaliban nan na jami'ar Greenfield da ke nan garin Kaduna. sannan kuma ko bayan wannan kwamishinan tsaro na jihar kaduna malam samun aruwan ya ce akwai wasu nasarori da aka samu a farkon wannan shekara ma an kashe yan fashin daji arba'in da sannan kuma sojojin sama a su sun samu nasara akan yan fashin daji yan ta'adda sama da sittin a duk fadin jiha akwai kuma bindigogi kirar a ak-47 guda goma sha takwas wanda aka kwato da kuma yin bindigogi masu sarrafa kansu ah, guda bakwai ko kuma ƙananan bindigogi guda biyar an kuma samu nasara ta kwato miyagun kwayoyi wadda saba da kodar ah, iblis da dangogin sakanin a duk faɗin ah, jiha. rahoton watanni ukun farkon wannan shekara dai ya nuna adadin mutanen da 'yan bindiga suka kashe ya haura adadin na bara da mutane arba'in da shida. yayin da adadin waɗanda aka yi garkuwa da su ya haura na bara da mutum ɗari hudu da arba'in. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.